أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أيها المسلمين muna ƙara mu Allah godiya matsaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahmatullahi alai a nan cikin garin Argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabul Kaba'ir a gabanin nan muna ƙara jaganta ma limamin mu kuma ɗaya daga cikin shugabanninmu Malam Hamza rashin da muka yi jiya na yarinyar gidan shi Allah maɗaukakin sarki ya mata rahama Allah ya sata huta kuma ‘yan uwa musulmi wannan yar nauyi ƙwarai da suke a rayuwa amma haƙuri ake a bar Allah Allah shi adda abu ne kuma shi ya musa inna lillahi ma aka wa lahu ma ata kullu inda ku bi ajalin musamman saboda ka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi gafarta mata shi mata rahama ya bata aljanna Allah mu roƙe ka ya ba mu hankuri baki ɗaya sun daga shi mahaifinta da yan uwa baki ɗaya yan uwa musulmi kada ku manta muna cikin bayani akan abin da ya shahi wato caca ka kaba'ira ta 20 shine caca wanda yake mun yi karatuka shekaran jawancan sati an yi malamai tambaya daban-daban suna ba da amsoshi na nuna halattin wato rashin halattin yin cata wa'annan kayan da aka tattara su ko ba a jingina komi ba ko ba a sa kuɗi ba haramun ne amfani da su kenan wanda an musulmi wajibin shi ne ya nisanci wa'annan abubuwa domin za a ga sun ce ai ba mu sa kuɗi a yi sai ya ɗauka cewa wasa da wa'annan abubuwa ya halatta alhali kuma babu nassi guda wanda ya haramtar da wa'annan abubuwa ya halatta da su sau daga muna kira ga jama'a su kiyaye wa'annan abubuwa wallahi ba su da kyau suna halaka mutum imani da sauransu yace wa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karɓo daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda ya ce la yal'u bi-shatranji illa khati'un babu wanda ke wasa da sunuka ko waɗannan abubuwan da ake bugawa na wasanni sai mai kuskure duk da yake malamai suna cewa khati'un daban mukhti daban la ya'kuluhu illa al khatiun malamai suna ganin khati'un anan masu ganganci sai mai ganganci taka doka Allah madaukakin sarki saboda khati'un daban mukhti'un daban ganganci ne mutum kawa doka Allah in yatta ya zama yana buga lido ko yana buga sunuka ko yana buga wasu abubuwa na wasa irin wayannan ko karta waqila li ishaq bin rahuya an ce ma malami imam al-bukhari shine ishaq bin rahuya tun mai mai malaman sa wanda imam al-bukhari yace ban taba ganin kaina ba kowa nake ba inda zauna gaban malami sai inda zauna gaban ishaq bin rahuya eh ana ali al-madini afwan shi wannan malamin ishaq bin ya shi ya gwada bukhari cewa ya kamata ya nemi ilimin hadisi saboda ya ga kwakwalwa tana da ƙarfin rike abubuwa ya kama layin hadisi sai ya hita sigi bisa ga iya kama layin fiqhu haka malami wanga malami ishaq ya shawara kuma sai ya kama sai ga bukhari ya fito cikin ilimin hadisi duniya ko ya san shi wannan ya gwada cewa kenan mutum na ɗaukar shawarar malami ne in ya ba shi game da abin da har ka ilimi to shi wannan malamin isa haka bin rawaya ai mai tambaya sai yace yace atara fil la'ib bi shatranji ba'san aka ce akramaka kana gana akwai laihi game da mutum yato yana wasa da waɗannan abubuwan irin su snooker irin su table tennis sai faqala sai ce al ba'su kulluhu ai dullahi dukkanin shi fihi yana cikin wannan abu dullahi da kasu yana cikin buga wa'in abubuwa faƙila lahu sai aka ce masa ina ahalar soguri na bi hali adil harbi shi aka ramaka Allah to ai mun ga mutanen da aka ajewa ƙananan hanyoyi don tsaro mun ga ai suna wasa da waɗannan abubuwa saboda dubarun yaƙi kenan sai a ce aza waɗannan kayan wasan alhali su wanda an ka aje wurin don su ga duk wani mai shigowa ya ɗauka wasan isa kai ba wani aiki na kai ba security jama'a ina fatan mun gane magana su ne ahalar suguri ya kashe sugur anin ƙananan hanyoyi wanda ana iya shigowa a cuta musulmi kun san aje mutum wuyan shi aka mari baɗi to ai mun ga waɗanda aka ajewa 'yan ƙananan hanyoyi suna yin wasa da waɗannan abubuwa don saboda li'ajin harbi saboda dubaru na yaƙi faƙara sai ce huwa fujurun wannan fajirci wasa da waɗannan wabe cikin addini fanɗari madoka Allah ne su bari haji abin da mala ya ce domin kaga irin waɗannan wa suna aje suna wasa da su sai a ɗauka aicewa ba su ma ɗauki wai don ka san security wasu ayyuka suka yi security na iya shushana security na wasu bayanai ka sai dauka security na iya yankan ƙumba security na iya kai haka ce mutum na iya kuma saboda security na sun ɗauki wasu bayanai to su kuma nan sai a to a azakarta ana yi ga yawan wannan hanya wadda duk wani mutum ya biyo ana suna gani ne sai ya dauka suna suna wasa ba a ma su me suka yi ba to saboda haka sai zan malam yayi hukunci yace wannan fujur wannan fandare mu doka Allah ne fazirci ne ba halal bane haramun ne wasaila Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ai ma shehin malami tambaya ɗaya daga cikin magabata Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi anil layb ash-shatranj gani da wasa da lido ko karta ko sunuka ko table fa faƙala sai mala yace ce adana ma ya kunu fiha la yu fiha yi yawm alqiyamah qiyamati abin zai kasance cikin wasa da wayannan abubuwa lalle mai wasa da sura tashin kiyama za a bijiro da shi gaban Allah aw qala ko kuma mala ya ce yi husharu yamul za a tayar da shi na tashin kiyama ma ashabul ba'i tare da mabanda ta mutane karamcin abin da za a yi mai shi mai wasa da irin na abubuwan shi da ma ya ɗauki hanyar wasa da su kuma sana'a ce karamcin abin da za a mai ran tashin kyama za a tayar shi tare maɓannata mutane to jima akwai sauƙi a tayar da kai tare mutanen za maɓannata aika ga babu sauƙi ciki to shi na ce karamcin abin da za a yi mai za a tayar shi ma a fabil baɗili tare da mabannatan mutane za a tada shi kayan mabannata suwa na don aka ce ga mabannatan da ka sa tare shi ya kaga mutum bai shiri ba rayuwa ba Ya ce wasu ila Ibn umar radiyallahu An yi masa hayu manzan Allah tambaya Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda an shataranj dangane da wayannan kayakin wasan faƙala sai ya ce hiya a sharru minan nardi su sun yi tsananin zunubi bisa galido, da ƙodar gandara wata ƙaddamar kalamu ala ta ala ta harimi sannan magana ta riga ta gabata akan haramcin su wa'ancan ƙudaggan darɗin domin su kayan suna da yawa kamar yi ni bayanin satin da ya gabata munan gare mu waɗanda suka zo muna muna wasa da su kaga akwai lido akwai karta akwai ƙudaggan dara akwai sunuka akwai table tennis akwai sauran abubuwa su kuma can in ka ce za ka iske abin ya ƙara buɗewa an shigo da wasu abubuwa daban-daban yanzu ma sun dawo cikin waya ma aka bugawa cikin waya ka za ka to ka buga abinka za ka ga lido yadda take ta. katako da gilas da wata ‘yar takarda ciki da wasu ‘yan ƙwallai guda biyu ko uku to yanzu sun dawo cikin waya ma ba sai ma ka kai ka so ka suwa ba kaga in ka diba za ka zai duk an riga an game to su dukkan wa'annan wa'annan nau'i da ka sani a musu hukunci haramun wasu ilar imamu malik ibn anas rahimahullah an wa imamu malik tambaya allah shi masa rahama an dan dangane da wa'annan kayayyakin wasa faƙala sai ce a ju minan nardi ai su ƙolallen lido suna daga cikin abin da kuma annardu shi kuma annardu abin da kuma annardu ne duk wani kwallo ko wani kololon abu ko ko da gan abin da za a yi azawa ana wasa da shi shi ya ce mu haka kaga su wancan lokacin suna kiran shi annardu ash-shatranj ko annardashir duka suna suka yi maina to yanzu suna sun riga sun taho sun iske wasu na zamani ana umarni duk suna yace wa balagana labari ya zo muna an ibn abbas annahu wuliya wuliya malal yatimin shi abdullahi da abbas an shugabantar da shi game da wata dukiya ta wani marayi fawajadaha fi tarikati walidil mai yatimi sai ya samu wa'annan kayayyakin cikin dukiyar da mamaci uban wannan marayi ya bari fa a haraka ha sai ya samu sauta domin su waɗannan kayan kayan kuɗi ne inda za a kai su kasuwa da gudu aka fashe su amma da ya fi cikin dukiyar marayi sai iske waɗannan kayayyakin za a bas da ya kwashe sai ƙone su kamar yadda an taɓa samun giya cikin kayan marayu mai tsada duk aka kwaya da an ka limit wadda inda za a kai suka kasuwa a kasuwa kuɗi za a amsa, masu dama to shi na malamai cewa laukanan la'iwu biha halalan da ya kasance yin wasa da waɗannan abubuwa halat ne lama jaza lahu an yi harika ha da bai halatta da shi za'a ba zai wa'yan nan kayan ba saboda kayan kuɗi na kuma kayan marayu ne da hamar laifimi domin ciwo su dukiyar marayu na yau ko zuwa an kai an kan dinari goma gare su an shi kuɗi to amma saboda kasancewa haramun na a yayin hanyi da su sai ya ƙone su ya ce walakin lamma kan la'ibu biha haraman a harakaha yayin da ya kasance wasa da wa’yannan kayan haramun ne sai ya ƙone su fatakunu min jinsil khamri sai ta kasance daga cikin jinsi na giya idza wujida fi mal yatim idan aka same ta cikin dukiyar maraye idan aka samu giya cikin dukiyar maraye to haramun na a ta haramun na ai kyauta da ita haramun na a ba ko kahiri ya shaka lemi za a yi shi na malaka cewa fatakun min jinsil hamri iza wuda fi yatimi wajabat iraqatuhu wajibina alemita tigiyar nan kazalika shataranju haka wa wa'annan kayan wasan su ma wajibi wajibina a tiya kona wa hadha mazhabul hibrul umma wannan ne mazhabi na babban malamin al'umma su sahabin manzon Allah shine Abdullahi ibn Abbas waqil li Ibrahim an-Nakhai an ce ma ɗaya daga cikin malamai magabata Ibrahim an-Nakhai Allah ya kara Allah ya shi masa rahama ma taqulu fil la'ib ash-shatranj akramaka Allah bi zaka ce dangane da wasa da waɗannan kayayyakin lido sunuka table da sauransu faƙalar sai ya ce inna ha mal'una ai waɗannan kaya la'antattuna ɗibabban albarka sai shi ne ƙyale kenan mutum in mai hankali ne idan aka ce waɗannan kaya Allah an ce su an tsine musu albarka to baka tiyata da su don mi saboda in kana hulɗa da abin da an ka cinye albarka kai ma kana shahuwarka ko ba gaskiya ba domin akwai hadisin da manzo ana cikin tawaga sallallahu alaihi wasallam za ana tahiya sai ga wata mata ta ce taguwarta Allah ya tsini miki albarka ta ce mara kumarta sai manzo Allah ya ce a tsaya sai an ka tsaya yace la tusahibuna naqatun fiha la'an duk taguwar da an ka tsini mai albarka ba ta yata da mu sau ka yanzu dai ko dai mai ita ya koma har da ita ko a sake ta kama hanyarta dole a yi guda ba mu ta da taguwar da an ka tsini mai albarka raƙuma fa ne ruwa ya hadisi ya ce yana gani mai raƙuman nan aka sauke kaya aka sake ta ta fihi shi ko ita ku tabbi sahun manzala Allah aka tiyata da ita tsada yanzu ko ta koma gida ko ta bi daji ko wani ya kama ko mine da tare ta an suke ta shi yasa ba a sa mutum ya tsine mu kaya ne ba a sa tsine mu mota ba a sa mutum ya tsine mashin ɗine balle ka tsine ma gidanka balle ka tsine ma takka balle ka tsine ma ɗanka balle ka tsine ma dabbarka saboda la'antar nan in ta haushi wallahi kai sai kai za ka fara wahala wani mutum yana da sa a wani ƙauye aka samu matsala sai sannan ya shuri wani daga cikin mutanen gida sai ya karye kafa cikin mutanen gida sa ya shuri wani sai ya karye kafa sai an kasu tsini masan ga albarka kuma an ka ce a kai kasuwa a sai suwa kuma walla an kai kasuwa babu wanda ya taya an ka sake tawa da shi kaga akwai matsala kuma babu wanda taya ko taya babu wanda ne kuma gashi an sake dawo shi gida to almuhim yan uwa musulmi wayannan kayan an ci tuna, bari a jiya su gidanka ka wanna irin wannan sana'a ce gidanka ce a wurin a ajiye kaya ne kaka amsa in ka gama su wannan haraka ba su ba musu kayansu saboda an ce waɗannan kayan na. Allah ka ba mu ikon gane yace wa rawa abubakar bin asram fi jami'ihi an wafilat bil asqa'i radiyallahu anhu abubakar Allah ya kara masa yadda al-asram ya rawaito a cikin littafinsa da isnadi har zuwa ga wafila ibn asqai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kuma manzon Allah ya ce inna allaha fi kulli yawmin 360 nazara Allah ta'ala kowane yini yana yin kallo 360 ila khalqihi zuwa ga halittu da akalla yati lislaysa li sahibi shahi fiha da sib amma ma'abuci wasa da waɗannan kayan bai ciki bai cikin waɗanda Allah kallo cikin yini don mai buga waɗannan kayayyakin bai cikin waɗanda Allah kallo kallon Allah zuwa gare ka wata rahama ne wani tausayi ne wani rabo ne to amma Allah bai kallon masu dara Allah bai kallon masu lido Allah bai kallon masu buga sunuka Allah bai kallon masu buga duk waɗannan kayayyakin da ka sani ya'ani la'ibu shafaran yani mai buga waɗannan kayayyakin wasa ya annahu ya qulu shahin mata don ya ce wani ya mutu alhali bai mutu ba na kashe wani na kasa ka ko na kashe ka alhali ba ka mutu ba ce wa a warawa abubakar al’ajuri بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ياتي إذا مررتم بهؤلاء الذين يلأمون بهذه الأزلام النرد والشطرنج إذا هو كوتي ga mutane masu wasa da waɗannan azlam kibau na neman sa'a annar da wasu shataranci ko da gandara da ƙodaggan lido da snooker da sauransu wa ma kana min al-lahwi da abin suke suka suna aikatawa na wasanni fala tusallimu alaihim kada ku musallama kada ku ce musu assalamu alaikum fa innahum domin lalle su ijtama'u idan suka taru wa akabbu alaiha suka dukufa akan wannan abin da suke yi ja'ahum ash-shaytanu bi junudihi shaytan zai zo musu da runduna tai shaytan yakan zo da runduna tai fa'ahdaqa bihim sai kewaye su domin alhadiƙa gona wadda aka kewaye to fa'ahdaqa bihim sai shi ɗan ya sa jama'a ta yi gaba sai a kewaye su a hana musu tashi shi sa kana ganin mutum ko shi an kai sai dai kuma gini kuma ɗan kalobe bai tashi sai kuma yana gwade shi ɗan bai bari ya tashi jama'a ina fatan kun gane magana sai ce fala ya zaluna. ba za su gushi ba yal'abuna suna ta wasanni hatta ya tafarraqu kalkilabi sai sun watse da kasan karnuka ishtama'a da tattaru jama'a karnuka tattaru ala jifatin akan akan motsai fa akalat minha suka ci daga motsan nan hatta mala'at butunuha har sai suka suka cika sai suwa koshi to shi an misalin wanda suka taru akan wannan abu suna wasan har sai sun wace sun matafarraka sannan su wace wali annahun kuma saboda su yakan dibuna alaiha suna yin ƙarya sai ya kuna suna cewa shahin mata wani ya mutu alhari ya mutu ba yana kunga yawon yan musulmi wannan hadisin ya gwada idan ka iska mutum na wannan wasa ba ka tuni assalamu alaikum to abinda mutum zai iya gane wai me yasa musulunci yace wara sallama hikimar da yasa yace ai maka sallama assalamu alaikum aminci daga Allah ya tabbata a gare ka wane me yasa musulunci yace daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan ya hadu shi mai sallama kuma matsayin dole kuma matsayin sunna mai ƙarfi Ha ana cewa wasu wurare aka ce in mutum ya iso ka bai maka sallama kada ka shi magana man bada akun bil kalami qawlan sallai fala tujibu duk wanda ya fara muku magana ka yi muku sallama kada ku auka wa idan mi da yasa aka ce awa mutum sallama a addinin musulunci saboda kana da wani mutsayi kana da wani girma wurin Allah wannan ka san ai ma wannan addu'a ta assalamu alaikum to yanzu aka waye gari shi ku wanda annan zamne hina karta ko hina lido ko yana sunuka ko yana tabbatar aka ce kakkace da assalamu alaikum so da a gwada maka wannan aikin Allah bai da shi ba wannan wurin bai daga cikin wuraren da Allah ya yarda da su Allah bai amince musu ba zama lahiyar ka kada ka ce assalamu alaikum kada ka dawo amma kana ganin wani bai ma iya ba amma za kai yi kuma ya kallo za mu mai kallo to kai kallo wasa ka alheri za ka kalla ba sharri ba kada umanta yan sun yi waɗanda karatuka sun daɗe a ana yin su amma matsalar da annan su masu yin abin nan ba su tsawarin su wallahi malam ka iske dattijo dattijo malam ko cifa ne bai ba wai ka iske zaune ana daga tare da shi kuma wallahi wani bako da shi na aka yi ba kallo na shi kai ta tabbatun matasa su kafin su shi ɗaya ya samu sa'a su amma a ce yau da cijo wai shi na ka zuwa kake ne wannan wani akwai wuraren da in ka ce aikin kenan su kaga in ka diba za a ga haɗarin abun shaidan na kawo jama'a sai a kewaye su a hana masu tashi duk lokacin mutum ya niyya sai sai shaidan ya bigi gaba da ce kai kuma kai zaman ka fa a gama sai ga mutum ya koma ya zamana duk lokacin da ya tashi sai shi ɗaya ya biyi gaba ne sai shi Allah sai zamanin ka ai kusan ƙarin haka sai lokacin da lokaci ya ƙari kai komi ba sai tsinuwa shi yasa mu kira da jama'a waɗanda abubuwa da kankani shi yasa na haɗi ko kwanan baya duk wanda ka gaya ya arzu nuka a buga a bada kuɗi ko ta bizin wallahi sana'a ta ba ta zuwa ko ina ba shi wata uku duk inda aka buga ta wallahi ka bata wata uku kai ko ta kyauta aka bugawa ba ka bata wata uku ai muna gani ana games makarantun ne ko amma za ka ga irin wannan game bai ɗaukar lokaci kayan lalata za su yi saboda ba kayan kware na kuma ba a son musulmi ya sa kai ne cikin waɗannan abubuwa don ba aiki ne na ku akwai la'ana Allah cikin wannan aiki Allah ka ba mu ikon gane yace wa ruya anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala an ruwaito daga manzon Allah kuma manzon Allah ya ce ashaddun nasi azaban yau qiyamati sahibu shahi yani sahibu shataranj wanda ya kowa samun matsananciyar azaba mafi tsananin azaba wato ga mutane ran tashin kiyama ma'abuci wato kayan karta da lido da sauran wayannan kayayyakin yace ala tarahu ba ganin shi ya kuli na cewa qataltu na kashe shi yace wallahi mata wallahi ya mutu na kashe shi mutus yace wallahi iftara yace wallahi yayi ƙarya ya kirkiri ƙarya wa kadhaba Allah kuma yawa Allah ƙarya don Allah kashewa kuma Allah bai kashe wannan mutum ba kaga wannan kalamin yana barcewa ko da wasa ce wala na kashe wani kai laifi ba duk da shi bahaushe wai abin da na kasa mutum na kasa ka amma wadda da na kashe laifi na gare ka da shari'a kamar yakar ko da manuwa ka ba ka taka ba kun san ga shari'a malamai sun tabbatar da in ka samu tauran tsuwa to in ya kauce ya rantsi ga tashi niyya to ba haka nan shari'a ka magana ba niyya kai kai da ka sa rantsuwa manzon Allah ya ce alhalifu ala niyyatin mustahlifi rantsuwa tana zuwa ga niyya wanda ya sa ka rantsuwa wani ka tahi da eh na tahi ka ta ka tahi shi abin da ke ka tahi yau sai ka kuce billahi allazi la ilaha illa huwa natahi amma kai ji haka nihi sai kai da aka rantsuwa to shi Allah ka dauka magana ta yau aka magana in kan rantse ka ta yi alhali kai ji haka ne shi ko yau ka ne to kai kayan rantsuwa ƙarya kayan rantsuwa da ko kafara ba ta da zunubin ta ya wata kafara jama'a ina fatan mun gane magana in ka samu tauran tsuwa kai Allah ka niyyar kai abinda ka ce rantsi to saboda haka shi yasa a shari'a lafuzza mun yi karatu baya cewa in ce madan uwanka to mai tata sai kai sadaka dabo saboda kalamin da ka faɗi yayi muni ko ba ku yi ba mun yi magana baya akan cewa bai halatta dan kai noman rani ce ai wanga wuta tsaye ta kenan kuɗi sun shiga sun hito babu ba, ko ba haka ba ko ba haka nan ba haushe ka ni charta ba eh duk waɗannan kalaman ba su da kyau lafazin cata ba alheri ba ne shi yasa nan ya kawo su yana cewa ya kashe alhari bai kashe ba yawa Allah ƙarya kawai ya ce wa ƙala mujahid mujahid ibn jabar ɗalibin abdullahi ɗan masud abdullahi ɗan abbas ya ce ma min mayitin ya mutu illa musila lahu julasa'uhu alladhina kana yujalisuhum babu wani mamaci wanda zai mutu face sai an misalta mai abokan zama ne waɗanda ke zama tare da su fahazadar rajulun wata rana mutuwa ta halartun wani mutum mimman kana yal'au shafarani daga cikin masu wasa da waɗannan kayayyakin ya zo mutuwa faƙi lahu sai aka ce masa ƙun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah faƙala shahika sai kama cewa shahika na kashe ka ya ce sun mamar sai da ya mutu da ya faɗi la ilaha illallah shahika ɗaya kawai na kasa na kashe na kashe shi ɗaya ta faɗi hayan mutu ya ce faƙala ba ala lisanihi ma kana ya atadu hal hayatihi sai rinjaye ga harshe ne abin da ya saba abin da ya al'adanta zamanin rayuwa ta ya riga ya saba da shi ko shi na kasa ka na kashe ka na yi kaza na yi kaza su suka saba ga baki ne kana gano wani ko mulki shi ke irin waɗannan abubuwan ya kama mulki sun yana waɗansu ga baki ne to yanzu ga lokacin mutuwa ya taho an hana mai kama shahada amma an saka mai ga baki ne waɗannan kalaman da ya saba wani kaga iyakar tasu sai ga wani ya mutu da waƙa inda ya ga baki ne ya mutu yana hoti ho hoti ho wallahi malam kila ya aka tambaye shi ya aka hoti ho bi sani kila ma wani gumki na aka waka to saboda shi yasa dan adam ko shi ka gani shi yana mutuwa da abin da ya saba shi yasa malaka ce fa galaba ala lisanihi ma kana ya atadu hala hayatin fil la'ibi sai rinjaye harshe ne abin da ya saba faɗi zamanin rayuwa ce faƙala iwa da kalimatul ikhlas sai ya faɗi musanya kalmar shahada sai ya faɗi wacin kalmar da ya saba faɗi shahika na kashe ka na kasa ka har ya mutu yana faɗi haka sai malai cewa ha za ka ma ja a fi fi insanin akhar shi ma wannan kuma yadda ya zo ga wani mutum da ban. mimman kana yajalisu eh, shurabil khamri wanda ka zama tare da mashayagiya annahu hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta halarto mishi faja'ahu insanu yulqinahu shahada sai wani mutum ya zina laƙa kalmar shahada la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah domin malamai suka ce akwai akwai ra'ayoyi guda biyu kana cewa wani ce la ilaha illa Wani eh? in ce la ilaha illallah ko kuma ka dinga maimaitawa kusa dare yana ji ba ta da kace ce ba kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana ta maimaitawa duk da yake talqini wasu malamai suna ganin ka ce mutum ya ce da mamaci a cikin halin ibara rayuwa in an ka yashi yana ji domin rayuwar ba ta ba ta hita sai ta biyo ga makogoro suna za a hishe ta gaba ɗaya sai zan duk da ƙun ba su aiki domin kaga ƙawahu da zara ka ɗibe rayuwa ta baro ƙawahu shi ke sun bar aiki hakan na za ta ga ɗibar ta tun daga manyan horuta shi ta kawo ga makogoro da lokacin na za ka ga rayuwar tana sama-sama duk inda an ce ga rayuwar kaga ya bar aiki shi ne amma yan sawa kunnuwa lokacin kunnuwa za su barin aiki ina ji baki shi ma za ka ga ya kare amma kayan a kawo gare shi yana aiki cewa wani ka ce la'ila illallah da an ka samu yi hudu kaga shi ke nan sai ya cika da kalmar shahada to shi na yake cewa shi wannan mutum zama yake tare da mashaya giya abokan zama ne mashaya giya ne sai ga wani mutum ya zo yana laƙara mai kalmar shahada yana la ilaha illallah faƙala lahu sai wannan mutum ya ce ishrab was'ini shaka bani shi wanga zai mutuwa shi kawai shaka bani in ruwa giya abinda ya kawai kenan ishrab wasqini sha in ka sha sannan ka bani nima isha ka sha yadda nake haka ya kama wadi yace har ma mata sai da ya mutu sai malaki fala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yoga musulmi ana ƙoƙarin karanta lakana mai kalmar shahada baki ne ya kasa wadi shi yasa wallahi jama'a kuma da kuka sani duk yadda kaka faɗin kalmar shahada in dai halinka ba na ƙwarai na wallahi wani lokacin mutuwa ka baka iya za a lisan ta kai bakinka wallahi baka iya hankalinka bai ko kawowa sannan bakinka bai iya faɗi amma wallahi in mutum hali ne na ƙwarai na wallahi cikin sauƙi ba ma sai ka ce wallahi shi kawai da kai to kuli ba wanga shi mashaya a abokan zama zamanai amma kun ga da ya to mutuwa kun ga abin da ya faru in shaye-shaye na kaga in ka diba za ka ga kowane mutum in ya to mutuwa da abin da ya saba shi ne aka bayyace wanda ya saba da zama masallaci saba da sallah cikin lokaci ya saba da kafin qur'ani ya saba da azkar wallahi ko mutuwa ya to ba sai ta baki ne Allah zai hore mai baki ne shi faɗe su to wale an ta tambaye kabar yada, ko wani malami sama Mambari ya bada ƙasa wani mutum ya ban tsoro shi da yawa cikin wayoyin kun malamin yana hudu ba ya bada wannan ƙasa, mutunan da ya fito mutuwa yana kwana sai mahulki mata ta to ta tsara ta ce mai gida ka shi ta ce la illallah ya mutu cikin mulki na ganta ga ta to ta sai ta ɗauka ya mutu sai ce mata kewa mutu ba da yanzu sai ta kama hanya sai ta kirawo jama'a sai ta yana yana kwana cikin mulki bai tashi ya ce mata a'arin mutu ba ta kira yan uwa ne sun ka to an kudi an sau shi ke nan wani ya riga ya riga mu ta ce kai ba mutu ba da gaina ta yan mulki na ganin wanda ha an ka ta yana kira malamai sun ka taho sun ka ce yalle gaskiya ya riga ya ƙari wani ya ƙari sai ce a ya za ƙari kuma ga da gaina shi cikin mulkin na ce ganin haka ha an ka ta yana kira masu wanka an ka to an kai mai wanka ce ya za ku yi mu wanka da gaina ha aka kai ga service kura duk bi halka ba ana nan ana nan aka kai ga yi mai sallah shi magana ɗaya kai ya za ku yi mai sallah da gaina kuma aka kai ga ɗoka ce aka kai ga an gina mai rami ka sha aka kai ga sa ya kabari shi ya za ku sa shekara ban mutu ba da gaina mala an karu rami ana rufe shi sun ka juya sai ga wasu mutum biyu manya-manya ya ce guda da wani irin kulki kato ga hannun ne ya ce sai ya mai hausa waye ubangijinka ya ce ubangijina ubangijina waye ubangijina sai dinga mai metowa kalma ya ce da mala'ika ya kwanta kwancin kwana ya ce wala sai miƙe ya tashi ce duk inda jiki ne yake zuwa yake zuwa to abinda an ka ce wannan mutum halaye ne ba su da kyau ya zuka diba tambaya tambaya ta an kai ko cikin mulki wallahi inda mutum mutumin kwarai na wallahi na bada amsa ko cikin mulki ne aka mai tambaya waye ubangijinka wallahi na bada amsa saboda mi saboda mutumin kirki Allah na ba ya da mai hoto to yanzu shi gashi tun cikin tun bai mutu ba an fara gwada mai ai mai tambaya waye ubangijinka ya kasa faɗi mai mai tambaya ɗaya kai waye ubangijina waye ubangijina kaga ya kasa bada abu ce wallahi duk inda hankali ka sai da tashi yanzu ka dibi tun harkun tun harkun mulkin wa ai ana jin wani ya mutu lokacin mutum ka tashi mafi yawanci mutum da ya ji mutuwa tashi ɗaya zai to amma duk an ka yi ta an ka ƙari duk bai halka ba sai da an ka kai inda yanzu dole a halka sai gashi ya tashi shi sa mahalki na irin wa'azi da mutum sai mutum ya gyara halaye jiya mun yi magana da wani malami ya ce wallahi abin da ya sa ya dawo mu sunna mahalki ya yi ya yi don shi ya ci shi ɗariƙa ya kai kashe riƙe ko da ya tashi duk waɗanda zai da ka sani su a kai su ya ce wata rana sun shiga sassan sallah da sun ka duka sai ga duk abokan da a tashi kowa ya koma fusu ɓera da ehun labi kai ya ce sai shi shi ɗaya bai kuma bai diba na da gudu addu'a na sun kuma haka ya ce duk yan'uwa ne na masu wannan lalura ya ce wala da ya walka sai sai iske ahalis suna ya ce shi wala da gaya bar ɗari taɓe komai zai ka gaya mai wanga labari bayan mun gane mun gama karatu bayan sun laishari ya ce wannan ya ce wani yadda mafarkin yake na ɗan rago na abu kaɗan ya ce suna sallah suna sun yi sahu kawai sai ya gauna ya so ya kama tanko mai wando ne don ya take wando ne har kafa sai to ya dinga tanko mai nashi haka ya tanko mai nashi sai dai ya kawo tsakiyar kobi yace sai an ce Allahu akbar an kai ruku'i yace wallahi ana ruku'i sai ya ga sauran kowa ya koma kusu da ya kula bisa kai shi dai bai koma kusu ba ya diba ne ga kowa ya koma kusu ya diba ne ko ce shi dai bai kuma kusu sai ce mai ka gani inda kai ma wandon ka nan ka kataki kai ma haka nan za ka koma ita sai ya koma yau <laughs> yalla aka yi gama labarin jiya yan uwa musulmi dama abin da aka so da mutum rayuwarka ba ga hannunka take ba idan aka ce wanda abu laihi na kamata ya mutum ya bashi sha ta miyan huwarinta sannan lokacin da Allah ya baka bai kamata ka ɓata shi ga waɗanda ga abubuwan da ba su da umhani ba yanzu ku diba duk wanda zan champion da renga champion na kowace wasa a ce wanda ya shahara ku dibi rayuwa ta ni ya gane ma eh? nan gidan sunuka nan garenga gidan table tennis nan ganin ga duk wanda aka ce champion ka diba yanzu nina na ya zama inda ta wannan hanya nawa ya samu wani gida ya gina saboda wannan game har ka shi ɗanɗaita daita bale ma gidan lidu da dara da sunuka ba ka ma gane wajen champion cikin haraka kila kwallon table tennis ɗaya kila aka cewa wani yaran champion misali to ko shi idan champion sai ne to saboda ka shesa yan uwa musulmi abubuwan da aka ce haramun na ga shari'a mutum kamata duk da ya kasan sai basu duk da su ka basu ga abubuwan daban-daban malamai suka ce duk inda kaga Allah ya haramta abu guda sai ka iske abubuwa ɗari waɗanda a halatta wallahi ya an ka ce abu kaza haramun ne in ka bashi to akwai ɗari kusa gare waɗanda kana ayyun su lafiya lubar matsala ke nan ba wata wahala ta mutum ya kama kai to sai mala ce wa hadha kama a fi hadisin marwiyin wannan kamar yadda zo a cikin hadisin wanda aka ruwaito ya mutu kullu insani alama asha alaihi wato kowane mutum yana mutuwa akan abin da ya rayu akai wa asu alama mata alaihi kuma ana tarishi akan abin da ya mutu akai saboda haka malam ya kawo wannan hadisi ya ruhe da shi na wannan babu yace duk mutum yana mutuwa akan abin da ya rayu akai sannan ana tayar da mutum akan abin da ya mutu akai yanzu ku riba ku gani hadisi ya tabbata manzo Allah yace duk wanda ya mutu yana aikin haji ko yana cikin aikin umra in ya mutu ba da abin da ba lakau abin nan harami ne da shi za a da shi za a yi ko ba a ruhe mai kai sai manzo Allah saboda za a tare shiga tashi kiyama hina labbaik Allahumma labbaik alama na waɗanda suka mutu suna aiki da harami aikin hajji ko umra hilin kiyama ka suna labbaik Allahumma labbaik duk wanda ya gansu Allah zai ba su damar su dinga talbiya da an ga hina labbaik Allahumma labbaik alama ne wanga mutum ya mutu cikin harami na hajji ko umra wannan shi na ƙararraga duk wanda ya mutu akan abu za a tare shi a kai ne to zumi yawon hannun musu gidan ƙwallo a tare da kai kana bi gaban allah ran tashin tsiyama ka mutu ɗan kokowa, ka mutu ɗan dambe ka mutu wurin harakar banza to shi ku wanda ya mutu masallaci wanda ya mutu makaranta wanda ya mutu wurin hidima uwaye ne kowane za a tayar da shi akan abin da ya mutu a shi yasa hilin kiyan wala akwai mamaki ma. wala za ka sha mamaki za a ga mutane sun tayar da halaye daban-daban saboda alƙawari na Allah ya ɗauka duk wanda ya mutu akan abu wala sai ya tashi a kai ne saboda mutum ya roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwa ta sama aikin ƙwarai haka mutum zai roƙo Allah kada mutum ya ce mutu wurin harkar banza mal kaga mutum ya mutu wurin kuwa siyasa kana ta ta gudu da mota ana gudu da mashin saboda kuwa siyasa Allah ya kashe ka wurin domin za ka ce ma Allah shi yasa aka san mutum ya kwantar da hankalin rayuwar duniya ba ta tabbas duk inda musa ta iska mutum a isko shi wurin kwarai shi yasa malamin iziya yayin magana ƙarshen littafi yace ya dace dan adam kada a ganshi ko ina sai inda zai samu lada ko inda zai samu kuɗi ma'ana ya gyara gida ne ya ci da iyali amma duk inda ba wurin kwarai buka a ganka wurin kaga wanga magana mai kyauta kana wurin sana'a kuma kuɗa abinci kana daji kana ofis kana wurin sana'a kaga duk wanda isa ko wurin buɗa abinci kace kace da iyalin amma ka ce wuri ka zauna baka samun ko sisi wurin ba baka samun lada ko guda wurin to miyan wani zaman ka wurin, kaga babu sai ce fa nas'alullahal mannan bi fadlihi muna roƙon Allah mai baiwa da fallasta ya ce ayyata wafana musulmin Allah ya kashe muna musulmi ko ya ce la la mubdilin ko ba muna masu canza addini ba wala mu gairi kuma masu gawaye addini ba wala dalil ba muna batattu ba kuma wala za'igin ba muna karkatattu ba innahu jawadun karimun lalle Allah mai baiwa ne kuma Allah mai karimci na wannan shine karshen wannan kaba'ira ta 20 sai wani sati za mu shiga kaba'ira ta 21 insha Allah Allah madaukakin sarki da muka karanta cikin wannan littafi Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yahi muna sai bukatun da khairi da yawa Allah ka biya muna akwai matsalolin mu da yawa Allah ka magance muna kawo zama lafiyar kasan mu ya Allah ka zo muna arzikin kamar yawa mai albarka ya da abubuwa suka shigo mu kuma Allah ya kawo muna sauki Allah ka za na mutanen kirki akwai barayi masu sace cikin kasan mu Allah ka rike mana hannayen su ka shiga tsakanin mu da su ya Allah mu roƙe ka waɗannan barayi ya Allah mu roƙe ka da sunayen ka suna fata kayan da dukiyoyin mutane Allah madaukakin sarki Allah ka rike mana hannayen su Allah kai mana maganin su hukumomin musu kuma Allah shi ba su iko yi mana adalci ya ba su ikon ɗaukan mataki da nauyin da aka ɗora musu ya Allah ka samu gama lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am so